This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mita goma sha shida ashirin da biyar da kuma kan mita sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu a gidajen rediyon amfani sarauniya Nomad da Lol Niyya da kuma Fara a FM sana ana iya jin mu kai tsaye lokacin da muke watso shirye-shiryen nan ta yanar gizo ko intanet akan hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da saduwa da kuwa wannan hantsin Ibrahim Alfa ne tare da Ibrahim kalmasi Garba da kuma saura abokan aiki daga Washington DC ke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryenmu na wannan hantsi. Abin da ke faruwa yanzu a Najeriya a cikin jami'ar ta PDP sai dai mai hakuri sauran jama'a kuma sai hakuri. Gwamna Lamido na jihar Jigawa yake magana kan hauragiyar da ta kaure bayan da aka samu bangarori guda biyu a kungiyar gwamnonin Najeriya inda mafi yawa suke goyon bayan gwamnan Rotimi a na jihar Rivers kuma dan wato Bora a fadar shugaban Najeriya da kuma wasu da ke goyon bayan gwamnan Jona Jang na jihar Plateau wanda shine Mowa na fadar shugaban kasa. Kafin nan akwai mu da rahoto kan martanin mutanen jihar Kano kan rage yawan kujerun aikin hajin bana da aka yi. Muna tafi da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar da kuma wasu daga cikin ra'ayoyinku amma duka sai bayan kun ji labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Shugabannin wato shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce Amurka da Rasha na da saɓanin ra'ayi kan batun Siriya, to amma dukkaninsu sun amince cewa dole fa ne a tsaye da wannan tashin hankalin kuma dole ne dukkanin bangarorin su tattauna kan yadda za a warware matsalar. Mr. Putin da shugaban Amurka Barack Obama sun tattauna kan batun na Siriya ne a jiya Litini. a bayan fagen taron G8 da aka yi a ƙasar Ireland ta Arewa. Mr. Obama ya jinjina wa shugaban na Rasha kan abin da ya kira tattaunawa mai ma'ana. Ya amince cewa ra'ayoyin su kan Siriya ba su yi muwafaka ba, to amma ya ce ɓangarorin biyu na da niyya iri guda ta tsayar da tashin hankalin da kuma amfani da makamai masu guba da yaɗa su. ba kowanne daga cikinsu da ya bayyana ko sun tattauna kan shirin Amurka na tura kayan yaƙi ga 'yan tawayen Siriya masu ƙoƙarin kawar da shugaba Bashar al Rasha ta sha tura kayan yaƙi ga gwamnatin Siriya, tana mai cewa tana cika alkawarin kwangila ne. a halin da ake ciki shugaban kasar ta siriya bashar al-assad ya gargadin cewa nahiyar turai za ta game da mummunan sakamako muddin ta ba kayan fada ma 'yan tawayen da suke kokarin hambare shi daga kan gadon mulki mr assad ya gaya wa jaridar frankfurter aleman zaitun ta kasar jamus cewa samar da kayan fada ma 'yan tawayen zai wanzar da ta'addanci a turai ya ce mayakan na siriya za su kware wajen amfani da kayan yaƙi su koma turai da tsatsauran ra'ayi shugaban na siriya ya kuma karya ta zargin da amurka take masa na yin amfani da makamai masu guba kan 'yan tawayen har ya kai ga mace-mace ya bayyana wannan zargi da cewa shirme ne kawai amurka ta faɗi a makon jiya cewa tana shirin wa 'yan tawayen kayan yaƙi bayan ta samu shaidar amfani da makamai masu guba a jiyar litinin din kuma jakaran amurka a kungiyar kawancen neto ya gaya wa kamfanin dillancin labaran reuters cewar da kungiyar ta neto da ma amurka babu cikinsu mai tunanin shata wuraren hana jiragen sama shawagi a sararin samaniyar siriya a halin da ake ciki amurka ba ta kawar da yiwuwar hakan kwata-kwata ba to amma kuma ƙasar rasha ta yi gargaɗin cewar ba za ta amince da kakaba duk wata iyaka a sararin samaniyar siriya ba Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce da shi da shugaban Rasha Vladimir Putin na da ƙarfin gwiwa amma fa tare da kafa-kafa kan cewa sabon zaɓaɓɓen shugaban Iran zai ba da himma wajen tabbatar da ci gaba a tattaunawa kan shirin nukiliyar Iran. Mr. Obama ya ce dukkanin su biyu na fatan zai yiwu a tattauna kan batun shirin nukiliyar Iran. ganin cewa an zaɓi malamin addinin musulunci mai sassaucin ra'ayi hassan rauhani shugaba obama da shugaba putin sun tattauna jiya da litini a bayan fagen taron g8 da aka yi a island ta arewa labaran duniyar suna zuwa muku daga sashen hausa na murya amurka a washington dc gwamnatin turkiya ta ce mai yiwa ta yi amfani da sojoji wajen tsaida zanga-zangar kyamar gwamnati bayan da aka shafa kusan makonni uku ana mummunar zanga-zanga a birane da dama a fadin kasar mataimakin firaminista bulen daranch ya faɗi jiya litinin cewar idan karfin 'yan sanda bai wadatar ba to wani rukunin sojojin Turkiyya zai taimaka domin tabbatar da bin doka da oda waɗannan kalaman nasa sun zo ne a daidai lokacin da manyan ƙungiyoyin ƙwadago guda biyu na Turkiyya suke gangami na ƙasa baki ɗaya saboda yadda 'yan sanda suka murƙushe masu zanga-zangar wurin shakatawa na gezi park ƙungiyoyin waɗanda su biyun ke wakiltar dubban ma'aikata sun yi kiran da a kawo ƙarshen gallazawar da 'yan sanda suke masu ba tare da ɓata lokaci ba. Jaridar Guardian ta Burtaniya ta ce wani tsohon ma'aikacin leƙen asirin Amurka na kwangila wanda kwanan nan ya mato leƙen asirin da Amurka ke yi ya ƙara wato ya ƙaryata zargin cewa yana da wata alaƙa da gwamnatin China. Jaridar ta ce Edward Snowden ya yi wannan maganar ce je litini a lokacin da ya yi ta amsa tambayoyin mutane ta kai tsaye ta kafar intanet. wadda jaridar ta guardian ta samar snowden ya ci gaba da buya a yankin hong kong na china mai cin gashin kansa tun bayan da ya kurmutu kundin bayanan sirrin amurka ga jaridu da dama a farkon wannan watan tsohon mataimakin shugaban amurka dick cheney ya bayyana snowden da cewa mai cin amanar ƙasa ne a wata hirar da aka yi da shi ta gidan talabijin ranar lahadi inda ya yi gargaɗin cewa tsohon ɗan kwangilar hukumar leƙen asirin ka iya samar da bayanan sirrin amurka ga hukumomin china a hirar da aka yi da shi jiya litini ta kafar intanet an ruwaito snowden na bayyana ikirarin da cheney ya yi da cewa sherry ne da tun dama ya san hakan zai faru ya ƙara da cewa zargin zama mace amana shine matsayi mafi girma da tsohon mataimakin shugaban ƙasar amurka zai iya baiwa wani ba amurke ba a iya tantance zarge-zargen na snowden ba labaran duniya kina ka saurara To bari mu faro daga kanan dabo inda Mahmud Kwari ya yi kuma da rahoto kan martina al'ummar jihar gabatun rage yawan kudurin aikin hajji da umra a wannan shekarar. Ko da mutum yana da dama ya ji, bisa ra'ayin kansa zai yi kyau ya jirkinta yin hakan domin ya ba su dama na ganin cewar sun samu nasarar kammala wannan ayyukan domin rage cinkoson da zai iya haifarwa saboda irin gyare-gyaren da suke na faɗaɗa harami kuma wannan abu ne mai kyau kuma ya kamata a kalli maslahar abubuwa ne da suke a bayyane ra'ayin ainihin kuma kowa yana kallon su kuma abu ne mai kyau idan aka yi a sassan duniya za a samu sassaucin abin da saudiya take gudu tana gudun dai kada a samu matsala gurin yin aikin hajji saboda aikace aikace da suke. idan akwai dalilai na rasa rayuka da matsi da wasu abubuwa makamantan waɗannan wannan an yi ba laifi ba amma babu inda aka ce haka kawai a ce karka ji haji amma su me suke so a cikin zaɓin da suka bayar. to don me za su ba zaɓe ba hujja ni a na ke. Ta baki wasu musulmi a nan Kano kenan dangane da matakin baya bayan nan da hukumomin Saudiyya suka ɗauka game da aikin hajji da umara a bana. To amma a nasu ɓangaren malamai sun ce ya kamata a kyautata zato ga wannan mataki kamar yadda limamin masallacin juma'a na Kandahar da ke rijiyar lemo a nan Kano. Sheikh Abubakar Umar rijiyar lemo ke cewa wannan jita-jita ce har kullum addinin musulunci baya kafa hujja akan abin da yake jita-jita akan abin da yake tabbas na dahir wanda duk wanda ya kunna talbijin ko jiya ko yau ya ga aikin faɗaɗa haramin nan ana yin sa ana kan yin sa don haka yanzu mu gina akan jita-jita mu ce kaza kaza ne wannan musulunci bai ma yarda da wannan ba kuma ba daidai bane musulmi ya yaɗa jita-jita Allah baya son yaɗa jita-jita dangane da hukuncin da hukumar alhazai ta Najeriya bisa da shawara da hukumar alhazai na jihohi suka yanke na cewa lalle ne a bada fifiko ga sabbin alhazai Sheikh Abubakar Lemo ya ce. Mutum ya biya kuɗinsa tun da farko kuma bai taɓa zuwa ba idan aka ce a kalle shi a fifita shi wajen tafiya fiye da wanda ya zo biya kuɗinsa daga baya kuma ya taɓa zuwa wannan ba za a ce an yi zalunci ba wato larura ce ta kawo ai haka sai mu ɗauki wanda bai taɓa zuwa ba domin shi zai fi rangwamen wato jin damuwa shi kuma wanda ya taɓa zuwa ɗin nan bai samu zuwa wannan karan ba to a tabbatar in kuɗinsa yake yake bukata an bashi sa a cike kuma akan kari ba tare da an bata masa lokaci ba kuma sannan a lallashe shi a bashi hakuri tuni dai hukumar alazai ta jihar kano ta umarci jami'an kula da ayyukan hajji na ƙananan hukumomi su fara aiki da sabon tsari na ba da fifiko ga sabbin alhazai ba tare da jinkiri ba sai dai a gefe guda kuma kokarin jin ta bakin kungiyar nanta ta gamayyar kamfanonin da ke ɗawainiya da alhazan jirgin yawo dangane da wannan batu ya ci tira domin kuwa alhaji aminu musa da ke zaman shugaban kungiyar a shiyar arewa maso yammacin najeriya ya ce ba zai ce ofan ba har sai bayan ganawa da za su yi da shugabannin hukumar alhazai ta najeriya a can abuja wani lokaci cikin wannan mako mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya masu sauraron mu kafin mu ci gaba ga wannan. Aya gado wani yaren duniya, in ba yaren Allah ba ne ba kama yaren wasu ma'anon na gogo. Ranar na ce gidan na ne nake ba ne shiga in ba dole ba, ya ce na ba ka sule dari, amma ciki za mu wuce da kai. ce mashi a ƙasar ɗari in ka yi ciki ne ba za ni wuce ba. Dan ne da yari ya yi mani tunzuri gara ma kura daji da tari ni in na haye sama mura bukina. Dan ne da yari ya yi mani tunzuri gara ma kura daji da tari ni ido ka ga yare ya sa gaba ko fitsari za ya yi sai da salilai yanzu don shake ya birni sun faɗi suka ce ba tsoron Allah suke ba amma tsoron yare suke saboda Allah na yi masa lamuni sai kiyama sai rana haɗu yare ba ya bari sai can gaba saboda Allah Sallama sai sarki ama sai ranar haɗu yare ya bare ba za a ba. Wanda don ya gane na a ƙormi yalle ba tsarin na ne ya zan dahi. Ko shekara jiya na yin da ƙormi yalle to amma ba aikin gwamna mu kai ba. shekaran yana na yi mikurmiyar to amanga aikin gwamna mu kai ba. uban ali dan magajin rufa'i To kada a shabu da cewa ana tare ne da sashen wasu na murya Amurka a birnin Washington DC. Gwamna Sula Lamidu na jihar Jigawa wanda ya shigo cikin wannan ofis namu a jiya Litinin ya ce dambarwar da ake cikin kungiyar gwamnonin Najeriya batu ne na cikin gida to amma dai kowa ma ya san wanda gwamnonin suka zaba a zahiri. Abin da ke faruwa yanzu a Najeriya a cikin jami'ar ta pdp sai dai mai haƙuri a jama'a kuma sai haƙuri illa da yana cikin wato yanayin wanda yake ƙasa irin najeriya dole ta shiga yanayin sa ba na so in shiga magana cewa wani ya isa ko wanda bai isa ba ko kuma ya yi daidai ko bai daidai ba amma dai magana shine in ji waƙar dan kowa ya gyara ya sani kowa ya bata ya sani a bar wannan magana akan nan wannan magana ce da ka bari ka ba kwai ne da ba mu abin da yake cikin sa me yake nufi cewa kowa gyara fa ne mu fara da magana gwamnonin ka je taron da aka yi na zaben gwamnonin nan guda biyu da aka samu rikici sana na ameci da jan din shi ke cewa wato taron mu na gwamnoni na Najeriya ba taron da a zo ana faɗa kasuwa ba ne amma yana yana kasuwa ɗaya dai ka je ɗaya na ɗaya na biyu taro na ake ba na siyasa ba taro muke yi ba na siyasa eh, ba ne ai magana shine ai mutum da aka san taunin gwamnan najeriya wanda ke ko jam'iyya akwai ta ciki mm. akwai jam'iyyar acn akwai jam'iyyar cpc akwai na pdp akwai mp saboda haka taron ne wanda ke yan umu gwamnati muke taruwa muke duba farko shi ne mara kan yanayin tsaron kasa mu so ka ka yanayin tsaron ƙasa yanayin da ake ciki akan ringimu iri-iri a ko'ina na sace-sace na ringimu daga boko haram zai zuwa airment ne zuwa mm-hmm. ofis da abin da zai kawo zama lafiyan kasa kuna shi muka duba a wannan wurin ya zama ga cewa mun taru mun yi abin da yake umar ba da gudunmawar ke jihohin mu zauna lafiya na mm. biyu mm. sannan mukan duba yanayin kamar tattalin arzikin kasa uh-huh. yanayin ishu na kamar yanayin kudin kasa uh-huh. ah, wanda ake raba kuɗin doki na tsakanin tarayyar najeriya da gwamnati da kanin komai wa'annan oban su muke a wannan wurin excellency na yadda da duk wa'annan abubuwa amma mutane suna karatu suna ji kullum rigimar da ake ta gononin nan ah, musamman gononin pdp yanzu kowa sun bangarori biyu ne wasu suna biye da bangaren jan da ake ganin shine ke tare da goodluck jonathan wani a tare da bangaren aminci da baya tare da jonathan shine aliyu yake so gane kakka shiga cikin yanayi na rudani kaji kuma magana shine taron gwamnatin najeriya gaba ki su 36 ba na jam'iyya ba ce in kana gane pdp kamar club ne eh, ba ba club ai naira ne a wai eh, wai eh, misali ba club bane ah, akwai club na maya kamar ah, ah, rotary da sauransu ai ka san kalmar club din ma kanta ai ka san ta kasanta ce kace club to mu bar club mu faɗa da wasu kungiya ce kungiya ce kaji wanda yake mukan taro <laughs> eh da faɗa shine akwai ko jami'a ciki na'am akwai gwamnatin CPC akwai na ANPP akwai na ACN akwai na PDP amma rikici a tsakanin gwamnatin PDP na idan aka zo magana PDP hmm. babu yanzu alal misali shugaban acn ya zo ce zai kama na rigima a cikin jami'ar pdp a cikin wani mm-hmm. najeriya baya za a yi shugaban cp najeriya ya zo ce na so ya san me muke a namu na kungiyar mu mm-hmm. amma shi yasa aka yi kungiyar gwamnatin pdp suna can gefe daya wani suna taron su duk wata da fabio shine shugaba shugaba saboda aka. abin da siyasa na pdp mai namu na pdp excellency a shari'ance a ku fahimta ku ta ne me ma'anar consensus candidate ko kuma dan eh, takarar da za a ce mun tare mun zauna ma amince amma ko mu je zaɓe idan an je zaɓen nan dole ne mutane su bi ra'ayin da suka bi a wajen ɗaukar consensus me kuka ɗauka consensus ne wato kaji ko mm. akan yi consensus idan mun taru ga kiɗan mu ce ok mu taru ga wanda muke so to dole ne kuma yan zaɓe a mm, mm, mm, zaɓe shi kaji ko eh. ai magana shine yan wato kaji ko akwai haɗari ma a ce wani bangare najeriya ya taru ya ce ga shugabansa mm-hmm. domin muna so a ce shugabancin na in najeriya gaba ki ɗaya idan ka ce a'a bangaren arewa ya taru to kullum a shiga wannan tarko na cewa ana cewa arewa arewa shi yasa kullum wato muke shan wuya in dan kudu ya magana yanzu da misali mutum za a yi taɓin 2011 uh-huh. ka san arewa an taru an ce ga an takar arewa ko mm. kuma shi ne a consensus ko mm. aka taru aka ce an sa a teku to haka ai magana shine daga nan da sai haka shi vila daga nan ko iya rantsi idan kun ce kun ga kuna son wani a matsayin consensus to sai ku zo cikin jama'ar wannan wanda yake mai hakki ga wakida cewa mu yan arewa da muka taru mu yan arewa gwamnan arewa muna so ku 'yan najeriya matsayin gwamnati na najeriya kaɗa ku yadda ciyar allah mu samu kwanna idan an yadda shi ke ba huta lafiya shi kira kwansa sassa ne ka kawo bukata cikin wanka mm. ka faɗe ta ka faɗi hujjarka idan sun yadda alhamdulillah in ba su ba a to shikenan ai zabe sai zabe to yanzu kai a gurin ka waye shugaban kungiyar gwamnati nan <laughs> to ai shine ke cewa to kullun kuna so ku injira da ku kara to rai muna so mu sani mana tunda ku kuka je kuka zabe zaben nan mun je ya mu ya mu mun tare mun yi kun fito da shugabanni mun yi zabe mu mun yi ƙuri'a mun zaba wa kuka zaba mun zabi amechi eh to abin da ke ah, ina ai tun ana akwai amechi shine wanda kuka zaba shine eh, amechi muka zaba shugaban gwamnatin tare Najeriya wanda shine shugaban kowa da kowa idan bangaren arzanci a a so suna dan shugaban na tagar arewa mm. to a arewa kuma ai ma da shugaban gwamnati ma'azu ban gida gwamnatin eh, eh, to idan kaga da sai shi za a kawo wannan wurin a ce a zabe shi ai gwamna sula lamido na jihar jigawa wanda ya shigo cikin ofishin mujiya litini kenan ya amsa tambayoyi daga aliyu mustapha na sokoto yanzu kuma ga shu'aibu mani da sharhin jaridun jamhuriyar nijar sakamakon kikikaka ta tsakanin abdullabu da muhammad usman kotu ta ba bangaren abdullabu gaskiya tare da roshe kwangaren ciya baya da tushe bugu da kari a tare manema labarai da ya kira malam abdullabu ya ce muhammad usman ya keta dokoki har su hudu da bai darta ba a cikin jam'iyyar jaridar ta ce lawan da ke kare muhammad usman ya ce wannan shari'a ta tashi dokokin fati sun yi hani ga dan adawa a dama da shi a cikin harkokin mulki metro sule umaru ya kara da cewa wannan shari'a za ta wuce nijar sai ta kai kotun sai da yawo inda gaskiya za ta hito a ikirarin da ake watakila kotun sai da yawo ta raba gardama cds larudu lissuwar ta ce rikicin cds zai zagayawa zuwa sai da yawo wata sabuwar ja'in eh, ja kenan ta dano kai shi me yasa muhammad usman ba zai amincewa ba da kayan da ya sha bayan bangarorin biyu sun sha tireniya a kotun yamai kawo yanzu rikicin ya ƙici ya ƙi canyewa ita kawai jaridar jaridar jeunesse info cewa ta yi takaddama ta ki kare tsakanin muhammad usman mai adawa da abdulabo na bangaren masu rinjaye da ta kai su ba nan ba nan a kotun ya yamai wata rana muhammad usman ya samu gaskiya wancan sati abdulabo ya ci nasara in ji jaridar abin da akwai tambaba cewar jaridar jeunesse info dangance da mutuwar darakta jinar na bankin sony bank a arlet shin wa ya kashe shi ko ko shi ya kashe kansa da kansa a tambaya in ji jaridar jeunesse info a gaske darakatan jini kace-kace ya mutu a biransa wanda dama a baya bayan nan yankin arlet ya sha hare-haren ta'addanci da kawo yanzu ba a gane gaskiyar labarin ba shi me makasudin mutuwar darakatan su ne ban din gashi kuma ana yi mashi kyauta yabo wajen aiki yayin da kuma suka ce baya da makiya ga wani labari daga jaridar actuality ta ce metar ko kuma lauya larwan abdulrahman ya amsa tambayoyi gaban polis a zandar a dalilan sama da faɗi da waɗansu kudade miliyan 300 na diyar waɗansu masu hilaye a zandar da ba su zo hannunsu ba su kuma suka ji abin ya tauri su kai kara domin samun cikakken labari jarida ta ce lauya lirwanu bai ɗaya wuce ba a matsayin shi na mai kare haƙoƙin mutane gashi a yanzu takwaransa lauya ilo isufu ya zakulo abin da ya ba na daidai ba hatta kai sa ga bincike sharhin kenan sha'ibu mani murya amurka daga maradi a jamhuriyar nijar a gaida sha'ibu mani masu sauraro ga wasu daga cikin ra'ayoyin kuna sunana hassan salisu direba daga busau ta zamfara ina jira ga jam'iyyar pdp da 'yan koranta na su bar wani shure-shure bai hana mutuwa lokacin pdp ne ya riga ya zo gare su ta riga ta ƙare mu talakawan najeriya mun gama gano pdp assalamu alaikum suna na bashar muhammad lugai federal housing abuja najeriya ina so ne in yi tsokaci bisa ga kore-koren da jam'iyyar pdp take yi tunda honorable aminu tambol sun sa masa ido shi ma ya kamata a ce gwamnonin arewa mu gaba ɗaya da na kirkin da munafukan idan dai suna son ci gaban arewa ya kamata a ce su haɗa kansu waje ɗaya domin a yaƙi mulkin fir'aunanci da yake tafiya a Najeriya. Na gode sai an jima daga bashar Muhammad Lugai a Hausan Abuja, Najeriya. Assalamu alaikum sashen Hausa na Rediyo Amurka. mai magana hafiz balarabe gusau a jihar zamfara najeriya to ganin gaskiya zan tofa albarkacin bakina ne dangane da ainihin yadda rigimar gwamnonin najeriya ke kasancewa a halin yanzu tabbas wannan shi ya ƙara nuna cewa al'ummar najeriya gwamnonin najeriya na ƙara yi mana hannun mai sanda ne mu gane ainihin yadda zaben najeriya ke kasancewa ba demokradiyya ake ba a najeriya ba zaɓe ba ake ba a najeriya musamman in muka diba irin rigingimin da ke faruwa a tsakaninsu ba wai talakawansu ya dame su ba ko kuma ainihin mulkin da suke ma al'umma ya dame su ba a'a yadda dai shugaba zai ƙara ainihin iko da madafun ikon da yake da su domin su ƙara mulkanmu ba tare da faranta mara rai ba da haƙƙin da Allah ya ɗora musu sauki ba. wannan kalubale ne gare mu mu tashi mu yaki dukkan wasu mugayen azzaluman ƙasar mu Najeriya na gode sashi hausa na murya amurka mai magana hafizu balaraba gusau a jihar zamfara najeriya mai magana muhammad ahmad idris da nijar mazaunin kabuga a jihar kano a tarayyar najeriya a yau ina son bayyana ra'ayina dangane da zaben da aka yi na ƙungiyar muryar talaka na wannan shekara a jihar katsina da farko dai ina yi wa dukkan zahirin 'ya'yan wannan ƙungiya fatan alhairi tare da fatan kowa ya koma gidansa lafiya wanda Allah ya bai wa nasara a wannan zaɓe muna addu'a ubangiji Allah ya Allah ubangiji ya sa sauki nauyin da aka tsira musu waɗanda kuma ba su samu nasara ba muna addu'a ubangiji Allah ya sa su zo a haɗa kai domin ciyar da wannan ƙungiya ta muryar talaka gaba domin samun cigaban Najeriya da ma sauran kasashen mu na Afirka baki ɗaya. Ni ne Muhammad Ahmad Idris dan Nijar mazaunin Kabuga a jihar Kano a tarayyar Najeriya. To ma da kafin mu karkare ga takaddatun labaran duniya. To, shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce Amurka da Rasha na da saɓanin ra'ayi kan batun Siriya, to amma dukkaninsu sun amince cewa dole fa ne a tsaye da wannan tashin hankalin kuma dole ne dukkanin ɓangarorin su tattauna kan yadda za a warware matsalar. A halin da ake ciki kuma shugaban Siriya Bashar al-Assad ya yi gargaɗin cewa nahiyar Turai za ta gamu da mummunan sakamako. muddin ta ba da kayan fada ma 'yan tawayen da ke ƙoƙarin hambare shi daga kan gadon mulki. Mr. Assad ya gaya wa jaridar Frankfurter Allgemeine Zentun ta ƙasar Jamus cewa samar da kayan fada ma 'yan tawayen zai wanzar da ta'addanci zuwa Turai. Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce shi da shugaban Rasha Vladimir Putin na da ƙarfin gwiwa amma fa tare da kaffa-kaffa cewa sabon zababben shugaban Iran zai ba da himma wajen tabbatar da ci gaba a tattaunawa kan shirin nukiliyar Iran. Mr. Obama ya ce dukkanin su biyu na fatan zai yiwu a tattauna kan batun shirin nukiliyar Iran ganin cewa an zaɓi malamin addinin Musulunci mai sassaucin ra'ayi Hassan Rouhani. Gwamnatin Turkiyya ta ce mai yiwuwa ta yi amfani da sojoji wajen tsaye da zanga-zangar kyamar gwamnati bayan an shafe kusan makonni uku ana mummunar zanga-zanga a birane da dama a faɗin ƙasar. Mataimakin Firaminista Bulen Iran ya faɗi jiya Litini cewa idan ƙarfin 'yan sanda bai wadatar ba to za a yi amfani da soji. masu sauraro da takardattun labaran duniyar muka zo ga karshen shirma wannan lokaci sai da karfe hudu agogon najeriya da nijar idan allah kai mu za ku sake jin mu dauke da wasu shirye-shiryen kafin wannan lokaci a madadin saura aboka aiki musamman ibrahim ka almasi garba wanda muka gabatar da shirin nan tare da cibahiro diodone wanda ya kula da ɗakin mu na wasa shirye-shirye da kuma injiniyan mu charles hall ibrahim alfa ahmed ne daga birnin washington dc ke cewa mu huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.